بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba 22 ga watan rajab a shekara ta 1438 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan hudu a shekara ta 2017 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na 123 daidai in ba manta ba makon da ya gabata mun kare karatu cikin babu fadli siwak wa khisalil fitrati cikin kitabul fada'il za mu tashi farkon babi na 37 babu ta'kidi wujubi zakati wa bayani fadliha wa ma yata'allaqu biha mala yace babun babun da ke bayani akan ta'akidi wujubi zakati ƙarfafa bayanin wajabcin zakka wa bayani fadliha da bayanin falalar ita zakkar wa ma ya ta'allaku biha da kuma abin da ke da alaƙa da zakka zakka tana daga cikin rukunin musulunci guda biyar an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cikin hadisin Jibril a lokacin da mala'ika Jibril ya tambaye shi fa akhbirni anil islam قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ita ce rukuni na uku cikin rukunai biyar na musulunci Hakanan cikin hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito hadisin abdullahi ɗan umar buniyal islamu ala khamsin shahadatu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sala to sannan zakka ita ce yar uwar sallah a cikin alkur'ani, duk inda aka cewa aqimu sala sai a cewa atu zakka sama da aya 80 da yan kai da haka dai zakka tana daga cikin rukunin musulunci zakka kashi kashi ce iri iri ce akwai abin da sai ya kai nisabi kuma ya shekara akwai abin da da ya kai nisabi ba sai ya shekara ba ake masa zakka da ka dai malam zai mana bayani akan wajabcin zakka da kuma lallai bayanin falala akanta da abin da ke da alaka da ita Allah الله Sarki الله مدوكين سركي Salata, واقيموا الصلاه ku الزكاه da sallah kuma ku bada zakka lafazin wa aqimu a nan umarnin da ke ciki malamai suka ce umarnin wajabci ne domin sallar wajibi ce hakanan umarnin wa'atu zaka umarnin da ke cikin hakan umarni ne na wajabci ku tsai da sallah kuma ku ba da zakka wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa ma umiru ba a umarce su ba ana nufin ma'abuta addinin da suka gabace mu wannan aya tana cikin suratul bayyina suratul bayyina tana magana akan al'ummomin da suka gabace mu na ma'abuta littafi waɗanda Allah ya saukar wa da littafi ya aiko musu da annabawa kafin namu littafin kafin namu annabin to shine Allah ya ce wa ma umiru da ɗai ba mu umarce su ba illa li abdullah sai da bautar Allah mukhlisina na lahuddina suna masu tsantsance addini ga Allah kada su haɗa shi da kowa hunafa suna masu miƙewa akan tafarki madaidaici kada su karkace wa yuqimu kuma su tsaida da sallah wa yu'tu zakka kuma su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine miƙaƙƙen addini da addinin da ya kunshi kadaita Allah ya kunshi ikhlasi ya kunshi tsaida da sallah ya kunshi bada zakka wannan tsayayyen addini kenan sawa'an a jiya da shekaran jiya ko a yau da gobe wa qala ta'ala madaukakin sarki yace khudh min amwalihim sadaqatan ka riƙa daga su zakka tahhiruhum ka tsarkake su wa tuzakkihim biha kuma ka koya musu kyawawan ɗabi'u biha da ita ma'ana ita zakka wajibi ce shugabanni su karɓe ta daga hannun ma'abuta dukiya in sun bayar ta daɗin rai sun huta in ba su bayar ta daɗin rai ba kuma a karɓa ta ƙarfin tuwo ma'ana inda a ce jihohin da suke aiwatar da shari'a ko suka ce za su aiwatar da shari'a a najeriya da gaske za su aiwatar da shari'a to da kamata ya ai hukumar da take kwatar zakka irin yadda gwamnatin tarayya take da hukumar da take kwatar haraji take kwatar dukkanin kuɗi na handama da baba kere to da haka a musulunci halan ne a kafa hukumar da take kwatar zakka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa cikin hadisin da Imam nasai ya rawaito hadisin Bahzu dan Hakimu daga babansa daga kakansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da kuɗi ya ki ya bada zakka labarin sa ya ishe mana fa inna akhizuha wa shatara maliki sai mun karbe ta ta karfin tuwo kuma sai mun sake raba dukiyarsa biyu mun sake kwace rabi wannan shine punishment da ake wa mutanen da ba sa bada zakka a karbe ta ta karfin tuwo sannan ita uwar kuɗin a sake rabawa a sake kwace rabi manzo Allah ya ce azamatun min azamati rabbina gagarumin al'amari ne cikin manya-manyan al'amuran ubangijinmu ita zakka din kuma la yahillu li ali muhammadin min hashai ba wani abu da ya halatta na zakka ga iyalan annabi muhammad da ka ko da annabi ya karɓi zakka ta karfin tuwo ba dan ya ci bane ba ba a cin zakka a gidansa shi baya ci iyalansa ba sa ci raba wa talakawa ake yi da haka tu'khadhu min aghniyaihim kayfa turaddu ala fuqara'ihim wa tudakhiruhum biha ita zakka tana tsarkake wanda aka karbi zakkar daga wajensa galibi hada-hadar kuɗi ba a rasa ɗan yaki halai yaki haram a ciki wani lokaci ka sani wani lokaci baka sani ba duk iya ka na kaga ka tsarkake dukiyarka matukar dukiya ta burin ƙasa ana hada-hada a cikinta to baya hana haram ya ɗan tsallako cikinta to wannan ne hikimar da yasa Allah ya ce a rinka zakka dan haram haram ɗin da ya shigo baka sani ba zakka sai ta tsarkake maka shi sai zama ka je lahira ba wata matsala wani haram ɗin ma da gangan ka shigo da shi wani kuma ma baka sani ba ya shigo amma dai zakka ta fitar ba kuma ca ne a ci haram dan a yi zakka ba in ka ci haram in kai zakkan ma ba za ta karɓu ba domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban amma dai yana daga cikin hikimomin zakka dan a tsarkake dukiya shine tutahhiruhum sannan wa tuzakkihim biha kuma ka koya musu kyawawan ɗabi'u da zakka domin zakka tana koya wa mutum taimako tana koya wa mutum tausayi tana koya wa mutum aikin kai da kai tana koya wa mutum taimakon al'umma duk mutumin da yake zakka a zuciyarsa zaka tarar babu hasada babu kyashi babu mugunta amma duk mutumin da zai ki zakka zuciyarsa sai ta game da waɗannan cututtukan na zuciya cutar kyashi cutar mugunta cutar hasada an gane ko cutar son kai wanda dukkan waɗannan cututtuka ne miyagu da suke hana ɗan adam samun ɗaukaka da tsarki da kuma kusantar ubangiji subhanahu wataala da haka zakka ta tsarkake dukiya ta tsarkake mai dukiya wannan dangane da ayoyi kenan da malami mana mabudin kunne da su a takaice ba wai dan iyakar su kenan ba qur'ani cike yake da ayoyin zakka domin babu abin da Allah ya yi umarni da a yi shi a cikin qur'ani baki ɗaya irin sallah da zakka irin sallah da zakka to da haka waɗannan ayoyi guda uku da malami ya kawo kawai kamar to mun taɓi ne sauran suna cikin alqur'ani ga wanda yake so ya duba ta bangaren hadisai hadisi mai lamba ta dubu da 1218 wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci bisa ga abubuwa guda biyar ma'ana waɗannan kamar su ne kafafuwan da ke ɗauke da musulunci turakun da aka ɗora musulunci a kansu da ka karye ɗaya to musulunci ya faɗi na farkon su shahada ce Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ita ce mafi girman waɗannan kafafuwa kuma ita ce ta farko shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma yadda da annabi muhammad a matsayin manzon Allah ko wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ka yadda cewa annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bawan Allah ne abin nufi baya tarayya da Allah cikin haƙƙin Allah ba a yi masa abin da ake yi wa Allah ba a roƙonsa ba a neman tsari da shi an gane ko ba a yi masa sujada don waɗannan dukkaninsu haƙoƙin Allah ne shi ko bawa wanda ba Allah ba to baya da wani kaso na haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala yake da shi malamai suka ce cikin wannan akwai karya zukatan masu guluwi masu wuce gona da iri cikin matsayin annabawa ba su matsayi irin na Allah daidaita su da Allah cikin sifofin Allah wanda wannan wuce gona da iri ne kuma Allah maɗaukin sarki ya hana ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da yahudawa ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum ghayra al ya kuma abuta littafi kada ku wuce gona da iri cikin addinin ku wannan ba gaskiya ne haka ce da nasara la tagalu fi dini kuma al-haq kada ku wuce gona da iri cikin sha'anin addini da annabawan ku wannan ba daidai ne ba innamal masihu isa ibn maryam rasulullah ku sani kadai shi annabi isa dan maryam manzan Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kalmar Allah ce da ya jefa wa nana Maryamu kuma rai ne minhu daga Allah subhanahu wata'ala ko wa ruhun kuma mala'ika Jibrilu ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi daga gare shi don ya isar da wannan busa zuwa ga Maryamu alaiha salatu wassalam da ka annabawa ba sa kyamar a ce da su bayin Allah domin sun san su bayi ɗin ne لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ذاك من ذا الله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ni bawa ne ku ce da ni bawan Allah kuma manzan Allah kalmar wa rasuluhu mai da martani ne ga waɗanda suke cin mutuncin annabawa su kuma yahudu suna wulakanta annabawa nasara suna wuce gona da iri wajen yaban annabawa to amma matukar ka fahimci cewa annabawa bayan Allah ne manzannin Allah ne to ka tsaya a hanya matsakaiciya babu wulakantawa kuma babu wuce gona da iri wajen yabo game da sha'anin annabawa wulakanci in ka yadda annabawa manzannin Allah ne to kaga maganar wulakanci bata taso ba tsakaninka da su sai imani sai mutuntawa sai girmamawa sai biyayya in kuma ka yadda bayi ne to kaga maganar cewa a bauta musu wannan bata taso ba wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci guda biyar na biyun su wa iqami salat da sallah na uku wa ita zakka ba da zakka na hudu wa hajjil bait ziyartar dakin Allah da niyyar aikin haji bisa ga kamannin da shari'ar musulunci ta shar'anta wa saumi ramadana da kuma yin azumin watan ramadan wannan su ne rukunan musulunci guda biyar wanda aka gina musulunci a kansu mahalli shahid wa ita zaka da ba da zakka muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1219 wa an talha ibn ubaidillah an karbo daga ɗalha dan ubaidillahi radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda Dalha ibn Ubaidillah shine Uthman ibn Amr ibn ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taymin ibn Murra al-Qurashi at-Taymi ana masa laƙabi da Abu Muhammad ko alkunya da Abu Muhammad al-Makki dan Makka kuma wanda ya kaura ya koma Madina ya rayu da manzon Allah ahadul asharatil mubashshara ɗaya daga cikin goman nan da aka yi musu albishir da cewa ‘yan aljanna ne tun daga duniya wa ahadul khamsal ladina aslamu ala yadi abubakar ɗaya daga cikin mutum biyar da suka musulunta kuma a hannun sayyidina abubakar domin a cikin goman da aka yi wa albishir da cewa ‘yan aljanna ne biyar duk a hannun abubakar suka karɓi kalma usmanu dan affan sadu dan abi waqas abdurrahman dan auf ɗalha ɗan ubaidullahi waɗannan dukkaninsu ta sanadiyar na abubakar suka musulunta manyan 'yan kasuwa ne manyan attajirai ne kuma abokan biznes ɗin abubakar ne da abubakar ɗin ya musulunta wannan sai ya tasiri wajen su ma suka fahimci musulunci ta sanadiyarsa domin ɗan kasuwa ya fi jin maganar ɗan uwansa ɗan kasuwa ma'aikacin gwamnati ya fi jin maganar ɗan uwansa ma'aikacin gwamnati mai kuɗi ya fi jin maganar ɗan uwansa mai kuɗi talaka ya fi jin maganar ɗan uwansa talaka ƙwarya ta bi ƙwarya idan ka fahimci wannan to sai ka yi amfani da ajin da Allah ya ajiye ka dan kai tasiri cikin waɗanda ka fito a cikinsu. yanzu kai ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa nawa kai wa wa'azi suka shirye suke aikin kirki ma'aikacin gwamnati ne kai ma'aikatan gwamnati nawa kai wa wa'azi suka shiryu ta sanadiyar ka kai talaka ne baka da ko kwabo talakawa nawa suka musulunta ta sanadiyarka wannan shine amfanin mutum ya samu kansa a wani aji daga cikin ajujuwan rayuwa sai ya amfani da damar da Allah ya bashi ya aikin addini domin kowa a inda yake akwai damar da Allah ya bashi ta yi aikin addini qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil qul kullun ya'malu ala shakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila amma wani za zaka tarar da shi ma'aikacin gwamnati ne bai da kyakkyawan mu'amala da abokansa ballantana har ya faɗi wani ra'ayi su saurare shi ballantana har ya zama wani abun kwaikwayo wani ɗan kasuwa ne bai da wata kyakkyawar alaƙa da abokan kasuwancinsa la musulminsu wala wanda ba musulminsu ba batun da awa ma bai taso ba shi ta kuɗinsa yake wannan asara ce kwarai da gaske lallai a inda kake ya zama kana da tasiri abubakar ɗan kasuwa ne kuma yana da tasiri cikin harkar kasuwanci yana iya gaya wa 'yan kasuwa magana su je saboda me saboda sun san dattijo ne mutumin kirki ne babu mugunta babu zancen za ka samu ya biya tare babu zancen ya danne ƙananan 'yan kasuwa babu zancen ɓata harka babu zancen kaza kaza haka in ya gaya musu magana suna saurara sun san dattijan arziki ne to haka ya kamata kowanne ya kasance a cikin mu da haka waɗannan mutum biyar cikin sun mubashiruna bil janna sun musulunta a hannun abubakar wanda daga cikinsu akwai ɗalha ɗan ubaidillah wa ahadu sitta ashabu shura kuma yana daga cikin mutum shida ƴan kwamitin shura allazina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radid waɗanda manzo Allah ya bar duniya yana mai yadda da gamsuwa da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa ɗalha ibnu ubaidillah laƙabi ko laƙani da ɗalhatul khairi ko ɗalhatul judi ɗalhan alheri ko ɗalhan kyauta saboda yawan kyautarsa da alherinsa yana daga cikin muhajirun wanda suka yi hijira tun a karan farko daga makka suka koma madina tare da annabi ɗalha ɗan ubaidullahi bai je yakin badar ba sai dai da aka zo raba ganima badar manzo Allah ya raba ganima daidai da daidai da shi da waɗanda suka je yakin saboda me saboda yana da uzuri karɓaɓɓe wanda annabi shi ya zaunar da shi a gida akwai da yawa daga cikin sahabbai da basu je yaki ba kuma manzo Allah ya ce a raba daidai da daidai da su ganimar yaki domin sun so su je Allah ne bai kaddara musu zuwa ba sakamakon waɗansu uzurruka da suke da shi kamar Usman dan Affan lokacin da za a tafi yakin Badar matarsa Ruqayya tana cutar ajali diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce zauna gida mun ma uzuri ka zauna kai jinyar matarka da aka je yaki kuma aka dawo annabi ya ce a raba ganima da Usmanu daidai da daidai da shi da wanda suka je yaƙi ɗaya suke amma ya je yaƙin uhudu da dukkan wani yaƙi da aka yi bayan na uhudu shi ɗalha ɗan ubaidullahi tare da manzo Allah sallallahu alaihi Shi shi yasa duk lokacin da sayyidina abubakar ake labarin yaƙin uhudu sai ce ai wannan rana ranar ɗalhatu ce domin bajintar da ya kuma a yaƙin uhudu ya ba wa kowa mamaki malamai sukan ce falalar ɗalha ɗan ubaidullahi ta fi ƙarfin a ƙididdige ta a yakin uhud ne lokacin da duk sahabbai suka gudu suka bar shi daga shi sai annabi ko wuƙa bai da ita ko ƙota a hannunsa amma shi bai gudu ba ya tsaya kafirai suna kawo sara za su sari annabi amma shi da hannu yake karewa sakamakon haka ne an kawo annabi wani sara ya kai hannunsa aka sari hannun hannun ya shanye da haka dalha yayi bajinta kwarai da gaske a yakin uhudu abubakar yakan ce wannan rana ce ta dalhatu rana ce da ya yayi bajinta yayi abin ban mamaki ya rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama guda talatin da takwas imam bukhari da imam muslim sun yi ittifaki cikin fitar da hadisai guda biyu cikin talatin da takwas ɗin imam bukhari ya kaɗaita da fitar da hadisi ɗaya imam muslim ya kaɗaita da fitar da hadisai uku an kashe ɗalha ɗan ubaidullahi a yau jamal ranar da aka yi yakin jamal yakin jamal shine yakin da aka yi tsakanin jama'ar na aisha da jama'ar sayyidina ali an kira yakin da sunan jamal jamal shine raƙumi saboda aisha da za ta zo filin yakin raƙumi ta hawo sai yasa a tarihi sai ake kiran yakin da yakin raƙumi yaƙin jamal to waɗanda suka kona na aisha filin dagar ɗalha ne da zubairu dukkaninsu suna cikin asharatul mubashiruna bil janna yawa cikon na biyar ɗincan wanda suka musulunta a hannun sayyidina abubakar akwai zubairu ibn al-awwam wanda shi suriki ne na abubakar ya auri na asma'u shine baban abdullahi dan zubairu to shi zubairu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan namiji da dan mace suke na na safiya bintu abdul muttalib yayar abdullahi dan abdulmuttalib mahaifin annabi ita ta haifi zubairu da aka da zubairu da manzala dan namiji da dan mace suke lokacin da za a zo yakin jamal zubairu da talhatu su suka rako aisha filin daga da aka a wannan filin yaƙi ɗalha ya shahada allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda ya rasu a lokacin watan jumadal ula yana kwana goma a shekara ta talatin da shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kan babu wani malami cikin malaman tarihi da ya saɓani akan haka sai dai shi shekarunsa na haihuwa ne malamai suke yin saɓani a kai a lokacin da ya bar duniya wasu ce ya rasu yana ɗan shekara sittin da hudu wasu ce ya rasu yana ɗan shekara hamsin da takwas wasu ce ya rasu yana sittin da biyu wasu ce ya rasu yana shekara sittin daidai kabarinsa yana nan a basara basara a yau tana cikin ƙasar iraki basra tana cikin ƙasar iraki a nan aka binne shi nana aisha tana faɗa kaɗan daga cikin falalolin ɗalha takan ce ɗalhatu mimman ƙaba na habahu wa ma baddalu badila ɗalha yana daga cikin wanda aya ta yaba cikin suratul ahzabi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi faminhum man qada nahabahu tace to ɗalha yana daga ciki abin da yasa Aisha take faɗar wannan saboda irin bajintar da ya wajen kare Annabi sallallahu alaihi wasallam a filin yakin Uhud lokacin da aka kawo Annabi Sara ya sa hannu ya tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Talha ya wannan bajinta ya sa hannu ya tare saran takobin da aka nufo Annabi da shi sai manzo Allah ya ce aujaba Talha Talha ya shiga aljanna ya gama da haka kaga yana daga cikin sadaku ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Allah ya kara masa yadda da dukkan sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala talha yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli najadin daga mutanen najadu idan aka ce najadu ana nufin waje mai tudu dukkan wani waje mai tudu ana kiransa najad a yankin makka duk kuma wani waje mai kwari ana kiransa tuhama kamar tudu da kwari yaso da dama a unguwannin mu ma na Hausawa da garuruwan mu zaka ji ana unguwar tudu da unguwar kwari ko ko a Kano akwai zauren tudu ko to da haka su ma a yankin Makka jaziratul Arab duk inda ka ji sun ce Najd suna nufin waje mai tudu hama waje mai kwari to wani mutum ya zo daga yankin Najadu abin nufi waje mai tudu fa'irun ra'asi kansa a firgice ma'ana bai taje kansa ba kansa ya fitu-fitu wannan mutum wasu sun ce shine addimam ibnu salaba an gane ko nasma'u udawiyya sautihi muna jin dirin muryarsa addawiyu as-sautu al-murtafi'u al-mutakarrar wa la yufham in aka ce dawi sauti wanda yake ya tsaga kuma yana ta maimaituwa amma ba a fahimtar me ya kunsa kamar irin kukan kudan zuma kukan kudan zuma shi ma ana kiransa da dawi to da haka wannan mutumin yana magana sautinsa yana ta maimaituwa muryarsa ta daga amma mu ba ma fahimtar me yake cewa wala nafqahu ma yaqulu kuma ba ma gane abin da yake faɗa hatta da namin rasulillahi har sai da ya kusa wajen annabi kenan da tun daga nesa yake daga murya yana magana shi yasa ba sa jin me yake faɗa suna dai jin muryar amma ba sa jin menene sakon da muryar ta kunsa to kuma wannan ya nuna mutumin dan ina ne dan ƙauye ne eh domin yan binni ba sa kiran annabi daga nesa dan ƙauye ne yana da uzurin ka ce da shi ba za ka ce da shi mara hankali ba domin shi a lokacin bai musulunta ba bai san ayar suratul hujurati da ta hana ba innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun kuma bai san ba faɗin Allah la tarfa'u aswatakum ka sautin nabi to da haka shi yasa ba za ka tsabbaka masa waɗancan ayoyin ba amma dai ko shakka babu alamarsa ta nuna cewa bako ne ba ɗan gari bane ba bai riga ya san waɗannan hukunce hukuncen ba shi yasa yake saba muku. fa idza huwa yasalu anil islami da ya kusanto ga annabi sai muka ji ashe wai tambaya yake game da musulunci amma kuma tun daga nesan gari yake falla kira yana tambaya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi khamsu salawatin fil yawmi wal layla musulunci salloli biyar ne a wuni da dare to anan ai an tsallake shahadatu Allah ilaha illallah wasu malamai suka ce abin da yasa annabi bai faɗa bai faɗi shahada ba anan saboda ya san ya san shahada to duk abin da aka san ka sani in an zo yi maka bayani in an maimaita ma wannan ya zama an ɓata lokaci an yi gwaranci qala da aka gaya masa cewa salloli biyar ne a dare da wuni sai ya ce hal alayya ruhunna. shin bayan su akwai wasu a kaina na tilas kala sai annabi ya ce da shi la babu wata kuma ta tilas illa an taɓawa'a sai dai in kaga dama ka yi ta ɗau'i mana sai dai ka nafila nafila kuma ganin dama ce ba dole bace ba an gane ko wasu yamu shahari ramadan sai kuma azumin watan ramadan qala sai yace hal alayya ruhu. to bayan shi kuma akwai wani na tilas a kaina bayansa qala sai annabi yace la a'a illa an tatawwa sai dai in kaga dama kai ta dawu'i ashe sallah ana kiranta da tatawu'i azumi ma ana kiransa da me tatawu'i in dai ba na farilla bane ba amma mu a kasar Hausa in kaji an ce yana tatawu'i me yake yi azumi ba ma kiran azumi sallah da tatawu'i taɗawu'i ne dukkan wani abu da ba na farilla ba kai shi ƙari to ya zama taɗawu'i na sadaka ne na sallah ne na azumi ne duk taɗawu'i ne shi yasa Allah ya ce faman taɗawwa'a khairan fa huwa khairul lah duk wanda ya taɗawu'i na alheri to wannan alheri zai zame masa an taɗawu'in nan na sadaka taɗawu'in nan na zakka taɗawu'in nan na azumi taɗawu'in nan na sallah faman taɗawwa'a khairan fa huwa khairul lah la'alla abin da yasa bahaushe ya fi cewa azumi ta ɗau'i na nafila saboda kalmar ta ɗau'i ta zo a manne da ayar azumi kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman taqawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun kala. sai dimamu dan sa'alaba yace ko mai ruwaya ɗalha dan ubaidullah yace wa zakara lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata sai kuma manzo Allah ya ambata masa zakka fa qala sai ce hal alayya ghayruha to bayan zakkar wajibi akwai wata kuma zakkat ta tilas bayan ita qala sai annabi yace la a'a illa an tatawwa sai dai in kaga dama kai ta dawo'i to nan ma annabi bai ambaci aikin hajji ba tare da cewa rukunnan musulunci guda nawa ne biyar ne amma anan uku aka ambata ba a ambaci biyan ba na farko shahadatu Allah ilaha illallah ba a faɗe shi ba na ƙarshe hajji shi ma ba a faɗe shi ba malamai suka ce ta yi saboda duk ya san waɗannan ne shi yasa ba a gaya masa su ba an gane ko waɗansu suka ce a abin da yasa ba a faɗa masa aikin hajji ba saboda a lokacin ba a shar'anta shi ba shi tukuna kenan wannan ya nuna an fara shar'anta sallah an fara shar'anta zakka sannan daga baya aka shar'anta me hajji ko shakka babu haka ne domin zakka da sallah an shar'anta su hijira tana shekara ta biyu amma hajji sai a shekara ta tara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai je hajji ba sai a shekara ta nawa goma sai a shekara ta goma a shekara ta tara da ayoyin hajji suka sauka sai annabi ya tura wakilci ya tura sayyidina abubakar a matsayin amirul hajji ya ce ka je kai aikin hajji da mutane yanzu kuma ya tura da abin hadayarsa a je a yanka masa a can amma shi bai je ba sannan ya ce a hudubar da za ka yi wa mutane ta arfa ka gaya musu daga yau kada wani kafiri ya sake fitowa aikin haji domin a da a cakuɗa ake da kafiran da musulma suna irin nasu musulmi ma suna irin nasu suna tsaraicin su ana kallon su suna shaye-shayen su da tumbelan su da sunan aikin haji duk ana kallon su amma daga baya Allah yake wa azanun minallahi wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbari anna Allah bari'un minal mushrikin wa rasuluhu ga shelanan daga Allah da ma'aikin Allah ilan nasi zuwa ga tawagar mutane musulmi da wanda ba musulmi ba wanda suka je aikin hajji a wannan shekara a ce da su anna Allah bari'un minal mushrikin wa rasuluhu da Allah da manzansa ba su ba mushrikai a yau ba za a sake haduwa ba da yi ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim haza ya waɗanda suka yi imani ku sani mushrikai najasa ne daga wannan shekarar kasu sake zuwa aikin hajji to da haka duk aka karanta musu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abubakar yake kace la yahujjanna ba'da hadha al-ami mushrik wa la yatufanna bil baiti uryan daga wannan shekara kada wani mushriki ya sake fitowa aikin hajji an hana daga wannan shekara kada wani ya sake zuwa gindin ka'aba tsirara domin da suna zuwa tsirara su ba su ma da kaya shawa suna da wata dabara ta samun kuɗi da zarar sun ga mutane sun zo aikin haji ƙauyawa sai su zo su tare su su ce to shi fa ɗakin ka'aba ba a ɗawafi da shi da kayan da aka sa a wani gari aka yi wa Allah saɓo da aka yanzu ga rigar haya ka cire taka mu baka haya in baka da kuɗi to cire taka ka kewaya tsirara haka suke da aka da yawa mutane ba su da kuɗin da za su haye kaya a wajen su sai su ta dawa tsirarar su mazan su da matan su to da aka daga wannan shekara aka soke to da aka shi yasa anan annabi bai gaya masa aikin hajji ba domin lokacin ba a riga an wajabta shi ba mai ruwaya talha dan ubaidullah ce fa adbarar rajulu sai mutumin nan ya juya baya wa huwa ya kuli yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqutu na rantsi da Allah ba zan ƙara ba akan abin da ka gaya min dinnan kuma ba zan rage ba a wata ruwa da yace wallazi akramaka la atatawwa'u shay'an yace na rantse da wanda ya girmama ka ya ma'aikin Allah akan daga nan ba zan ƙara komai ba ni ba ruwa na da wani ta ɗau'i da haka shi baya azumin nafila baya sallan nafila komai nasa kawai keke da keke yake yi kuma lokacin da ya juya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai yace aflaha wa abihi in sadaqa wallahi zai shiga aljanna na rantse da wanda ran babansa ke hannunsa in dai ya cika abin da ya faɗa sai sa Imam Bukhari ya babu ya ce babu duk wanda ya tsaya da farilla zai shiga aljanna amma ba inda aka ce wanda ya tsaya da nafila ya ba farilla zai shiga aljanna to amma yau za ka ga mutane da yawa sun fi damuwa da nafila ba su damu da farilla ba da daddare ya kwana bai yi bacci ba yana ta jan carbi amma da rana ana sallah yana sakarci to me kenan ga koshi ga kwanan yunwa kai kwanta kai baccin ka kar kai wani lazumi in baka ga dama ba amma ana cewa hayya ala salata ho sallah a zahar la'asar magriba isha ta biya amma ka wulakanta a zahar ka wulakanta la'asar magriba isha subuhi baka yi su akan lokaci ba baka yi su yadda aka ce ba baka yi su a cikin jam'i ba duk kwanciya eh, eh, eh, hora dare da kake bata wa kanka lokaci kake an gane ko da haka dai farilla ita ce kashin baya shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi eh, Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin hadisi kudusi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai samu kusanci a gare ni ba da abin da na fito sama da farillar da na dora masa in kusanci kake so ka samu ga Allah tsare farilla amma matukar ka wulakanta farilla to ba wani kusanci kuma da zaka samu a wajen Allah ta wata hanya idan farilla ta tsaya ne to sannan nafila take zuwa ta yi aiki amma farilla ba ta tsaya ba nafila ba ta da tasiri ba ta da aiki an gane ko wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi shay'in min nawaf min nawafil hatta uhibbahu fa idha habatuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi da ka yace ni dai bazan kara ba kuma bazan rage ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa zalace ce wallahi ya shiga aljanna inda yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa cewa ba zai rage farillai ba kuma ba zai ƙara ba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin wannan hadisi muhalli shahid shine wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata ko to sannan cikin wannan hadisi gabaki ɗayan ka ɗauke shi a nan ka'idar waya kifa inda amrihi wa nahayi ta malam mai ahalari ta fito domin bawan Allah ya ce la azidu wa la anqus ba zan ƙara ba ba zan rage ba kaga waya kifa inda amrihi din kenan wa nahyi ba ƙari ba rage wannan shine addini hadisi mai lamba ta 1220 wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa sallam بعث معاذا رضي الله عنه yaman اليمن النبي tura معاذ أن جبل Allah ya ƙara masa yadda zuwa garin Yaman a lokacin Yaman Yahudawa ke zaune a cikinta da Kiristoci faƙala sai manzo Allah ya ce da shi ud'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah ka kira su zuwa ga shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ka shaida musu ni din dan aikin Allah ne fa inhum ata'uka lidhalik idan suka yi maka ɗa'a zuwa ga haka fa a'limhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin to ka sanar shi su cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin walaila cikin kowane dare da wuni fa inhum ata'uka lidhalika idan suka yi maka ɗa'a ga haka fa alimhum ka sanar shi su anna Allah farada alaihim sadaqa to kuma Allah ya wajabta musu zakka تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم za a karɓo daga mawadatansu a mayar wa talakawansu da haka wannan hadisi shi ma ya kunshi bayani akan mayar kunnen musulunci sai dai guda uku ba guda biyar ba domin a cikinsa babu batun azumi a cikinsa babu batun hajji an gane ko amma dai cikinsa akwai batun zakka wacce ita ce muhallin shahid to sannan malamai suka ce wannan hadisin ya nuna farkon da awa shine a fara kiran mutane zuwa ga mai tauhidi kamar yadda a wasu ruwayoyi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah mutum ne arni bai musulunta ba amma yana shan giya yana sata yana kaza yana kaza idan ka zo za ka yi masa wa'azi da me za ka fara da shahadatu an la ilaha illallah za ka fara ko musulmi ne ma ko irin mutanen da ake ce da su musulmai amma fa yana tsafi yana shan giya yana cin riba in ka zo za ka yi masa wa'azi wanne za ka fara maganar tsafin zai fara denawa an gane ko domin wannan ya fi komai haɗari ya fi komai matsala mutum zai iya mutuwa yana shan giya kuma ya shiga aljanna zai iya mutuwa yana zina kuma ya shiga aljanna amma ba yadda za a ya mutu yana shirka ya shiga aljanna ba zai yi ba ko a gindin ka'aba ya mutu kansa a dunkule a ƙasa yana sujada in dai yana shirka wallahi ba zai shiga aljanna ba da aka tafi komai haɗari ita ake fara raba mutane da ita kafin komai to da haka wannan ya nuna mana a ka'ida ta addinin musulunci idan za a yi wa'azi ana farawa da babban laifi ne sannan a gangaro zuwa ga mai ƙanana to kuma wannan ita ce shine tsari na me warkar da dukkan ɗan adam da biyantar da shi duk lokacin da akwai babban matsala da karama to a fara gamawa da babban sannan a dawo mai kan karamar dan kada a ɓata lokaci a karamar kuma ƙarshe lokaci ya ƙure ba a zo kan babban ba sai ya zama an ɓata lokaci an yi asarar lokaci sannan wannan hadisi ya nuna cewa zakka ana karɓarta daga wajen mawadata kuma ana ba da ita gawa talakawa wasu malamai suka ce mawadatan gari da kuma talakawan gari idan mutum a kano yake a kano ya samu kuɗinsa idan zai yi zakka lallai talakawan Kano suna da kaso a ciki ko da asalinsa ba ɗan Kano bane ba ko da yana so ya ɗau zakar ya kai wani gari amma dai dole sai ya ware wa talakawan Kano domin wannan shi ya dace da tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim bal ma waɗansu malaman musulunci suka ce wannan hadisin ya nuna haramun ne a ɗau zakka a kai ta wani gari matukar a garin da me ita yake akwai talaka sai an gama da talakawan wannan gari kaf sannan sai a kai makota amma yau za ka ga akwai mutanen da suna kano a kano suke neman su a kano suka samu su amma daidai da sulai biyar ba sa ba wa talakawan kano ne zakka in suka tashi sai su kudige su sai su kai ta garin su wasu malamai sun ce nan ya haka zakka ba ce ba amma zance mafi inganci zakka ta yi sai dai lallai talakawan kano su samu kaso a ciki abin nufi dai ba wai sai Kano ba karka ji ina ta lissafi da Kano ko a Zaria ne ma ka samu kuɗin ka haka zaka yi ko a Lagos ko a ina ne ma haka ne irin abin da a gwamnatance za ku ga yanzu akwai irin wannan tsari ko ma'aikata ce za a buɗe a jihar ku sai an ba ku me wani kaso na 'yan jiha ko jami'o'i ne za a ɗauki ɗalibai jami'ar kuma ta gwamnatin tarayya ce to amma jihar da aka buɗe jami'ar dole 'yan jihar ya zama suna da kaso ne mai tsoka ko kamfanin nuka ne a ka'ida ta gwamnati in za a ɗau ma'aikata dole ne 'yan wannan jihar a fi ɗaukar su da yawa sama da me waɗanda ba 'yan jihar ba wannan ya samo asali ne daga wannan ka'ida ta musulunci to akhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim to amma za mu samu cewa yau waɗansu abubuwan saboda mun yi bacci ba haka suke gudana ba sai ka tarar da manya-manyan ma'aikatu a Kano amma babu ɗan Kano ko ɗaya mai aiki a ciki da an ɗebo 'yan wasu jihohin ko ɗan kanan yana can yana ta bacci da mutuwar zuciya da kashe wando da bin inuwa daga inuwa sai inuwa yana ta kukan talauci amma wasu sun ƙetaro sun zo sun cikike ma'aikatu yanzu a shekarun baya in banda a 'yan kwanakin nan kamfanin nukan da ake da su a kano ba 'yan kano a cikin ba sa aikin kamfani yanzu ne suka ga uwar bari amma ta ba sa aikin kamfani 'yan kano ƙwarai shawa ne su sharifai ko to wannan mutuwar zuciya ce kwarai da gaske duk an yi wancan tsare-tsaren ne ba dan komai ba sai dan me sai dan yi adalci dan a kyautata maka domin an san in garin ka aka zo aka yi kamfani to akwai wasu abubuwa da yawa wanda kai ma za a rinka yi na cutar da kai hayakin kamfanin nan da yake ta bulbulbulbul suwa suke shanyewa ku ne karar inji da dagwalan kamfani duk suwa yake cutarwa ku ne to da haka kuma sai a fi kyautata musu to haka nan kuɗi da ka samu a gari an san Allah ne ya baka kuɗi amma ko ba komai dai a garin su ka zo ka samu to da haka wannan yasa aka ce in za ka raba zakka ka fara da su ko ka san musu kuma ko ba komai in kai mutumin katsina ne ko mutumin zariya ne amma mazaunin kano idan wata annoba ta same ka kan yan uwanka daga katsina ko zariya su kawo maka ɗauki zuwa za su fara taimaka ma mutanen kano ne yanzu ka kaddara cewa wani fitan mutum mai kuɗi ya kama da wuta amma shi ba ɗan Kano ba ne, za a jira sai mutanen garinsu sun zo za a kashe suwa za su taimaka mai to dan me kuma kura da shan duka gadi da kwashe kuɗi zama tare kuma ci bamban ai bai kamata ba ko to wannan ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wancan hadisi cikin hadisi akwai bayani akan wajabcin zakka hadisi mai lamba ta dubu 1221 wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace umirtu an uqatila an an umarce ni da in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wasu malamai suka ce annas anan ana nufin al larabawa an gane ko waɗansu malaman suka ce a abinda ake nufi da annas kowa da kowa ba sai larabawa ba kadai to amma wannan hadisin kafin ayar la ikraha fid din ta sauka ne قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت fa بالله فقد استمسك بالقروة الوثقى kuma wannan hadisin yana daga cikin hadisan da 'yan shi'a suke musunsa ba su yadda da shi ba me hujjarsu suka ce wai addinin da aka ce ba tilas wajen shigarsa to kuma ya za a yi a ce in mutane ba su shiga ba za a kashe shi za a kashe su saboda su hankalinsu da tunaninsu ya doɗe ba su fahimci ina aka dosa ba aya ta ce ba tilas amma da farko kuma an ce tilas ne ko ba haka ba domin addinin musulunci akwai annas a shar'anta abu daga baya a yi ne a goge shi saboda yanayi da canjin yanayi da kuma samun faraga to da haka dai wannan hadisi hadisi ne ingantacce yana cikin bukhari da muslim aya kuma tana qur'ani ta ce la ikraha fid din da haka wasu malamai suka ce annas larabawa ake nufi wasu suka ce a annas kowa da kowa ake nufi amma kafin saukar la ikraha fid din ne mu ba wannan yafi damun mu ba anan abin da yafi damun mu batun zakka ma'ana hatta akan zakka annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da ya iya yakan mutane in ba su yi ta ba hatta yashhadu shadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-sala wa zaka kuma an umarce ni in yaƙi mutane har fa sai in sun ba da zakka ko da sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko da suna sallah dole sai sun yi ne sai sun yi zakka fa idza fa'alu zalika in suka aikata dukan haka afamu minni dima'ahum to sun tsare jinin su daga gare ni wa amwalahum da dukiyoyin su illa bi haqqil islam sai da haƙƙin musulunci wa hisabuhum ala Allah kuma hisabunsu yana ga Allah da haka malamai suka ce wannan hadisin ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara izini da cewa idan mutane ba sa zakka ko sun yi kalmar shahada ko sun yarda da shi annabi ne ko suna sallah a iya yatsarsu domin duk abin da aka ambace shi jerin gwano sai an yi kaza sai an yi kaza sannan kaza zai faru to dan kai wani ba kai wani ba har yanzu baka cika sharaɗin ba yanzu da mutum yana sallah da mutum yana azumi da mutum yana aikin haji ya yarda da Allah baya shirka amma yake ba zai bada zakka ba za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba za a kashe shi saboda haka jerin abin ya zo ko a qur'ani ubangiji ta yi fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa kallu sabilahu in suka tuba tuba anan ana nufin suka musulunta shi yasa bahaushe ma in mutum ya musulunta sai ce me tubabbe ne ubangiji ne yace da musulunta tuba fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka ka tsayu kamar yadda aka umarce ka da kai da wanda suka tuba tare da kai ma'ana wanda suka musulunta to da Allah yake fa in tabu in suka tuba ma'ana suka musulunta suka daina shirka suka yadda da Allah wa aqamu salata suka tsayi da sallah wa atawu zakata suka ba da zakka waɗannan sharuɗan guda uku in sun cika fa kallu sabilahum ku fita hanyar su to amma da za su yi biyu su na ukun fa har yanzu akwai da sauran rana a ba ba za ku fita hanyar su ba sannan ba su zama ƴan uwanku addini ba domin a gaba man aya ta ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din sai sun cika wannan uku wannan yasa sayyidina abubakar mutane suna sallah suna azumi suna haji sun yadda da Allah suna tauhidi amma suka hana zakka yake wallahi sai na kashe su aka ce saboda me yace gashi nan a qur'ani gashi nan a hadisi qur'ani fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum amma sa tabu wa aqamu salata wa lam yutu zakata fa kayfa nukhalli sabilahum a hadisi umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasul wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika asabu minni dima'ahum kayfa wa lam yaf'alu dhalika ya'timu dima'ahum anni da haka abubakar ya turge sauran sahabbai kuma suka ce kwarai duk abin da abubakar ya faɗa gaskiya ne shi yasa duk suka goya masa baya aka fita yakin da su ba wanda ba a fita da shi ba italu ahalin ridda da Umar da Usman da Aliyu da dukkan sahabbai sun goyi bayan Abubakar ba wanda ya masa tawaye Umar ne daga farko bai fahimta ba Abubakar ya fahimtar da shi sannan shi ma ya shiga tawaga aka ci gaba da ka dai zakka wajibi ce muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1222 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake qala lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ya rasu wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu sayyidina Abu Bakr ya zama halifa Allah ya kara masa yadda wa kafara man kafara min al-arab wanda suka kafirta suka kafirta daga cikin larabawa ma'ana aka samu wanda suka yi ridda suka ce sun ba addini fa qala umar radiyallahu anhu abinda ake nufi da wanda suka kafirta anan malamai suka ce wanda suka kafirta iri biyu ne akwai waɗanda kwata-kwata suka ce sun bar addini ba tauhidin ba zakar ba azumin ba komai sun bar addini akwai kuma waɗanda sun yadda da tauhidi sun yadda da azumi sun yadda da zakka a sun yadda da hajji amma ba su yadda da zakka ba an gane ko to sannan akwai kuma waɗanda su daman asali ba su yarda da annabtar annabi ba mutanen musailamatul kazzab mutanen muftarul amsi waɗannan su duk suna da nasu annabin da suka yarda da shi amma fitinar su bata fito fili ba sai karshe karshen rayuwar annabi mazala yana cutar ajali ma ya shirya tawagar mayakan da za su kai musu hari an gane ko to lokacin da abubakar ya hau halifanci waɗannan duk sun shiga ƙarƙashin wa kafara man kafara min al sai dai wasu malamai suka ce wayancan sun yi ridda wayancan daman ba musulmi ne amma waɗanda suka yarda da sauran rukunan musulunci zakka ce ba su yarda da ita ba su ba a ce da su kafirai sai dai duk da haka ya halatta a yaƙe su domin ba duk mutumin da aka yaƙe shi ne a musulunci ya zama mai kafiri ana iya yaƙar mutum amma ba kafiri bane ba kamar ɗan tawaye addinin musulunci ya yarda da a yaƙi ɗan tawaye mutumin da musulmi suna zaune lafiya suna da shugabancinsu ya zo kawai ya tada ƙayar baya ya ce shi ma zai sabon shugabanci manzala ya ce a yaƙe shi a kashe shi kowaye dan a zauna lafiya kisan da ake wa irin wannan ba kisan kafirci bane ba to haka nan mutumin da ya ƙi bada zakka ya yarda da sauran rukunan musulunci guda hudu kisan da ake masa ba kisan kafirci bane ba bambancin shine shi in an kashe wannan ba za a ci dukiyarsa a matsayin ganima ba domin kamar kisa ne na haddi amma shi wancan in an kashe shi kafiri za a ci dukiyarsa a matsayin ganima an gane ko shi yasa zamu ga yakin da sahabbai suka yi junan su babu batun ganima sayyidina ali ya yaki jama'ar aisha domin shi a ganin sa a fahimtar sa yan tawaye ne kuma ya yi yaki da mutanen muawiya domin a fahimtar sa yan tawaye ne amma bai ci ganimar su ba saboda shi a fahimtarsa kuma wannan shine daidai ba a kashe musulmi kuma a ci dukiyarsa a matsayin ganima musulmi zai iya yin laifin da za a kashe shi amma dukiyarsa ba a raba ta a matsayin ganima domin shi musulmi ne yana sallah an gane ko kamar musulmin da yake da aure kuma ya je zina kaga za a kashe shi amma an kashe shi kudinsa ba za a ce ganima bane ba hakanan yan fashi da makami musulmi za a kashe su inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu amma ba a raba dukiyarsu a matsayin ganima to da haka malamai suka ce da abubakar ya yaƙi waɗanda suka yi da bai raba dukiyarsu a matsayin ganima ba a ya yaƙi waɗanda suka yi ba da zakka bai raba dukiyarsu a matsayin ganima ba domin kisan da ya mutu ba kisa bane ba na ridda ba kisa bane ba na eh, kafirci kisa ne na haddi fa qala umaru sai sayyidina umar yace kaifa tuqatilu an-nasa wa kad qala rasulullah abubakar dan me zaka ce zaka yaki mutane alhalin manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har fa sai in sun ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah faman qala hadu wanda ya faɗaita faqad asama minni lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi ya tsare dukiyarsa daga gare ni kuma ya tsare ransa daga gare ni sai fa inda haƙƙi wa hisabuhu ala Allah duk abin da ya na laifi kuma zai je ya da Allah فقال أبو بكر في سيدنا أبو بكر يتي والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله سينا يجدوا وان دي رب صلى زكاة أي كتير فإن الزكاة حق المال دومي إتا زكاة حق إني ندوشيا والله لو منعوني إقالا والله دا ذات هناني رقما رقما شيني أبن دا أكي جرى قمي لشيكو فو أكالا يوا دا ذات هناني أكالا abinda ake jan raƙumi da shi kamar linzani abinda ake jan doki da shi ko a wata ruwayar laumana uni inakan da za su hana ni da baibayi kanu yu'addunahu ila rasulillah wanda sun kasance suna ba da shi ga manzon Allah a matsayin zakka laqataltuhum wallahi sai na yake su alaman ihi bisa ga hana shi qala umaru sayyidina umar yace fa wallahi ma huwa wallahi ba a daɗe ba wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin ni da abubakar illa an ra'aitu an illa an ra'aitu Allah qad sharaha sadra abi bakr kawai sai na fahimci cewa Allah ne ya haskaka zuciyar abubakar lil qitali da wannan yaki domin Allah ya fahimtar da shi ilimin da ni ban fahimce shi ba domin waɗannan ayoyin duk da suke nuna haka da waɗancan hadisan Umar bai fahimce su kyakkyawar fahimta ba sai ta hanyar Abubakar domin ayar da take faɗa a cikin suratul tauba fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa kallu sabilahum nuni take zuwa ga haka amma Umar a lokacin bai fahimci hakan ba sai daga baya Abubakar ya fahimtar da shi da haka yake cewa wallahi sai daga baya na gane ashe Allah ne ya haska zuciyar Abubakar ya fahimci abin da ni ban fahimta ba a ƙarshe na gane da haka na goyi da bayansa fa arabtu annahu alhaq sai na gano cewa lalle abin da Abubakar yake akai wannan gaskiya ne imam an ya ce ma'ana ra'aitu ai alimtu wa ayqantu wa ma'ana sharaha ai fataha wa wasa'a wa layyana an gane ko ma'ana dai Allah madaukakin sarki ya haskaka wa Abubakar ya fahimtar da shi abinda sauran sahabbai ba fahimta ba ko abinda Umar bai fahimta ba game da sha'anin wanda ya hana zakka ana iya kashe shi kuma ana iya zubar da jininsa to me wannan da yake nunawa shine abinda na faɗa mana tun a farko inda akwai gwamnatocin musulunci da gaske to irin yadda ake karɓar haraji ta ƙarfin tuwo da irin yadda ake ƙwato kuɗaɗen almundana ta ƙarfin tuwo to haka ya kamata a samar da hukumar da za ta rinka ƙwatar zakka ta ƙarfin tuwo domin a zakka in mutum ya turje ya ce ba zai bayar ba zubar da jinin sama ya halatta me wannan yake nunawa irin yadda musulunci ya damu da sha'anin dukiya irin yadda musulunci ya damu da sha'anin taimakawa talakawa irin yadda musulunci ya damu da dukiya ya zama tana walwalawa tana garawa a tsakanin al'umma kuma irin yadda musulunci ya damu da ya maganin talauci domin zakka ita ce kaɗai hanyar da in aka bi ta za a yi maganin talauci duk wata dabara da za a yi duk wani tsari da sistem da za a bi in ba a dawo an bi tsarin zakka na addinin musulunci ba to kawai tsari ne na kashin dankali na kuma ya danne na ƙasa tsari ne na capital in kai Allah ya yi ka mai kuɗi to ka rayu mai kuɗi har abada wanda kuma Allah ya yi shi talaka ya rayu talaka har abada wannan shine tsarin capitalism tsarin amerika da tsarin shiyu'iyya tsari irin na rasha an gane ko wanda musulunci kuma bai yadda da wannan ba musulunci ya yarda da cewa akwai masu kuɗi amma tare da haka kuma ya ce su tallafa ta hanyar zakka ga matalauta me hikimar haka domin kowa yana da buƙatar kuɗi a yau da kullum kuma ta hanyar haka ne kowa zai samu gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa kuma a tunani na musulunci shine yau zaka iya zama mai kuɗi gobe ka talauci to ka in a yau ka ki ka taimaka gobe kai ma in ka talauce aka ki a taimaka maka za ka ji ciwo haka addinin musulunci ya yi haka ne don taimakon kai da kai Allah ya sa mu gane Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wasu alaikum wa rahmatullah